يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari tabbata Allah ga tabbata ga Allah madaukaki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum Allah madaukaki cikin sa da yardarsa yau ma ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau kuma shi ne wuni na takwas ga watan ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da da talatin 1437 wanda ne sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha 2016 miladiyya Ina roƙon Allah madaukake ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai idan ba ku manta ba muna nan a cikin suratul araf muna tafsirin aya ta 158 fadin Allah madaukaki قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون جاء mun yi bayani akan yadda saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukaki ya aiko shi ya game duniya gaba daya da dukkan aljanu gaba daya da dukkan mutane gaba daya Allah madaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa gare su tun daga lokacin da Allah madaukaki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa nan tashin alkiyama duk wanda ya ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya lazumce shi ya wajaba a kansa ya yi riko da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shi yasa kamar yadda karanta hadisin muslim na jiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yasma'u bi ahadin yahudiyyun wala nasrani ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان alaihi أصحاب النار النبي صلى الله عليه وسلم لا babu wani wanda ون ji labarin zuwa na. Yahudi. ba yahude ne wala nasara ne ko ko ba nasare ne thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih sannan ya zama bai yi imani da abin da aka haiko da shi ba illa kana min ashabin nar manzon Allah ya ce ba sai ya zama dan wuta wannan hadisin yana nuna mana dukkan wanda ya ji sakon zuwan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne imani da shi ya bi shi ko da mutum yana kan wani abin da wani annabi ya zo da shi kuma yana kansa a daidai amma ya ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bai yi imani da shi ba to imaninsa dai da wancan annabin ba zai amfane shi ba domin bai yi imani da annabin karshe da Allah madaukake ya aiko zuwa ga duniya ba kuma ya ji labarin zuwansa amma da zai yiwu a sami wani mutum a wani lungu yana nan akan addinin annabi Musa alaihi salam yana bautawa Allah akan abin da annabin Allah Musa ya kira shi zuwa gare shi ya gaskata shi ya bi shi har aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai amma sai bai ji labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to shi wannan in yana kan addinin wancan annabin na gaskiya to yana nan a matsayin musulmi mai imani kuma ba zai zama cikin waɗanda Allah madaukaki da azabtar da su saboda sun ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ma malamai suka ce wanda labarin ya isa zuwa wajensa amma ya isa zuwa masa ne a burkice ba a daidai ba yanzu yadda duniya ta cika ta cika da sukan addinin musulunci da batan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rashin kunya da fitsara da ake wa Allah wajen cin mutunci da jin zarafin annabi alaihi salatu wassalam wani irin abin da zai ji kenan a musulunci bai san komai ba sai dai ya ji labarin an ce masa an aiko wani mutum a wuri kaza a yanki kaza kuma su ce ma dan ta'adda ne mutum iya abin da zai ji kenan kaga bai ji zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama a fiska wadda take mai kyau ba to su ma malamai suka ce shi ma wannan in yana kan wani addinin da ana annabi ya zo da shi na daidai to shi ma wannan abun ba zai shafe shi ba ma'ana azabar da Allah madaukake ba cikin wannan hadisi ba za ta shafe shi ba sai wanda ingantacciyar dawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta isa gare shi ya ji labarin lalle akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da littafi su kutum amma ya karyata ya ki gaskatawa to wannan ya shiga ciki qul ya ayyuhan inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace kace alladhi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda yake mallakan sammai kuma yake mallakan kasai da sammai da kasai duka mallakar Allah ne shi kada ba da abokin tarayya akan su la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta abota masa shi shi kadai wa yuhyi wa yumi shine mai kashewa shine mai rayawa wannan yana nuna mana duk wanda bai mallaki sammai ba bai mallaki kasai ba baya iya kashewa baya iya rayawa to bai cancanta abota masa ba shi yasa Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa هو يحيي ويميت ya faɗi wata gawurtacciyar sannan bayan ya faɗi cewa bawa wanda ta bauta masa shi kadai sannan kuma ya rufe da wata sifa har yanzu ga wurtacciya. sifa ta farko shine alladhi lahu mulku samawati wal ard shine mamalkin sammai da kasai sannan daga karshe kuma sai ce shi yake kashewa yake rayawa duk wanda ba mai mallaki sama ba bai mallaki kasa ba ba shi ke raya mutane ba ba shi ke kashe su ba to fa wannan bai cancanta abota musu ba shi yasa yan uwa bai cancanta annabawa ba cancanta abota musu ba mala'iku ba cancanta abota musu ba Waliye ba cancanta abota musu ba ahlul baiti ba cancanta abota musu ba sahabbai ba cancanta abota musu ba babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah subhanahu wataala shi kadai alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu Allah shi kadai ke rayawa shi kadai ke kashewa domin da babu kai da kana matacce raya ka domin lokacin da babu kai sunanka matacce ne وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم Shi ne ya raya ku da babu ku ya raya ku ya samar da ku sun mai yuritukum sannan kuma daga zai kashe ku sun mai yu'ikum sannan ya sake raya to yana da cikin babban hadari da gidadanci a ce mutumin da bai mallaki komai ba amma ka ɗauke shi a matsayin abin bauta ka riga bauta masa za ka faɗi da bakon ka kira sunan Allah wanda shi kaɗai cancanta a kira sunan sa lokacin sai ka kira sunan wani Allah alladhi lahu mulku samawati yi imani da Allah ku yi imani da ma'aikin Allah annabiyil ummi shine dai annabin nan ummiyin nan wanda baya rubutu baya karatu yadda magana ta gabata a baya allazi yu'minu billah wanda kuma yake imani da Allah wa kalimatihi sannan kuma yake imani da kalmomin Allah ubangiji ta'ala yana umartar mu da cewa mu yi imani da Allah mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk yadda kai imani da Allah in ba ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba imanin ka da Allah ba zai amfane ka ba wajibi ne yadda ka yi imani da Allah ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar haka sannan Allah madaukake ce allabi yu'minu billahi wa likalimatihi sannan shi wannan annabin wanda yake imani da Allah kuma yake imani da kalmomin Allah menene kalmomin Allah nan da Allah madaukaki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana imani da su wasu malamai suka ce ana nufin littattafan Allah su ne kalimati kiyan saboda littattafan da Allah ya saukar idan baka yi imani da su ba ko kai imani da wani bangare baka yi imani da wani bangaren littattafan ba to imanin da kai da ɗaya bangaren ba zai amfane ka ba innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا waɗanda suka yi imani da suke kafircewa Allah suke kafircewa manzannin Allah suna cewa sun yi imani da wani sashi sun kafircewa wani sashi duk lokacin da ka kafircewa wani daga cikin littattafan Allah to ka kafarce wani sashi na manzannin Allah domin wani manzo ne zo da shi dole ne sai ka yi imani dukkan littattafan Allah shi yasa Allah madaukake ya ce amanar ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi littattafan Allah dole ka yi imani da su shine wasu malamai suka ce wa kalimatihi ana nufin littattafai wasu malamai suka ce kalimatihi anan ana nufin annabi isa dan maryamu domin Allah madaukaki ya kira shi da ya kira shi da kalmarsa qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innama almasih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun haka Allah madaukake shi ya kuma abuta littafi la taglu fi dinikum kada ku wuce iyaka kada ku iya iyaka a cikin addinin ku ku bar gaskiya kada ku faɗa wa Allah in ba magana ta gaskiya ba إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كسني عيسى دم مريم منزوني نا الله با دان الله بني وكلمته ألقاها إلى مريم كما كلمة سيدة الله مدوك يجيفها ونا مريم wace irin kalma ce inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka Allah madaukaki yace misalin annabi isa a wajen Allah kaman kwatankwacin misalin annabi annabi adamu ne khalaqahu min turab ya halitta shi ne daga turbaya thumma qala lahu kun sannan yace da shi kasance shikenan zai kasance to wannan kalmar kullun ita ce kalimatu alqaha ila maryam shine wasu malamai suka ce wa kalimati ana nufin annabi isa ma'ana annabin da zai zo din nan Allah madaukaki da ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya to shi yana da ya gaskata Allah kuma ya gaskata Isa dan Maryamu me yasa ku ba za ku gaskata shi ba eh dai wannan tafsirin malamai suka ce yana da rauni kasancewan kalimat ta zo jam'i ne shi ko kalimatuhu Allah madaukake kira shi akwai kira'a da ake karantawa kalimatuhu alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi sai dai kira'a ba ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kira'a ce shazza ba a mata hukuncin alqur'ani yasa malamai suka ce tafsirin yana da rauni ma'ana ta uku shi malaman da suka ce wannan kalimatihi din ba ba tana nufin littattafan Allah ne kadai ba a'a tana nufin dukkan maganar Allah gaba daya domin kalimat aka kawo aka ce jam'i kalmomin Allah ku babu wanda ya san adadin su sai Allah shi kadai wallau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bi mithlihi badada ubangiji ta'ala yace da za a ce tekun duniya gaba daya midadan a ce tawada ne saboda ana so a ce a yi rubutu a rubuta kalmomin Allah la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sai da tekun gaba ɗaya sun kare na duniya gaba ɗaya kafin kalmomin Allah su kare kalmomin Allah ba sa kare domin Allah madaukaki tun fil azal dama Allah madaukaki mai magana ne kuma bai gushe ba yana magana lokacin da ya ga dama da wanda ya ga dama ina daga cikin abin da wasu suka korewa Allah suka ce Allah baya magana wai saboda yan an ce Allah na magana wai an kamanta shi da yan adam saboda yan adam su suna magana na daga cikin tawili da barin abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da shi alqur'ani ya tabbatar mana cewa Allah madaukake na magana wa kallama Allah Musa taklima ولما جاءني موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وقال ربكم ادعوني دول أن كلمة مثل من الله يبقى وقال ربكم أبنجدكم كويسي ما مغنى بكنا إذ ناداه ربه يا إن الله أبنجد سيكراجي ما مغنى بني كنا بكا مغنى وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله har sai ya ji maganar Allah ashe Allah yana magana sai dai maganar ba irin ta dan adam bane saboda Allah madaukaki laisa ka mithlihi shay'un bawa abin da yake kama da Allah ita sifar Allah duk sifar da aka ce alqur'ani yace Allah ya sifantu da sifa kaza to kai imani kawai duk abin da manzon Allah yace Allah madaukaki ya sifantu da sifa kaza kai imani kawai ka huta amma ka kirkudurta cewa lalle wannan sifar ba irin ta ɗan adam bane domin shi ma Allah ɗan bai yi kama da mutane ba dan haka sifofinsa ba za su kama da mutane ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir shi ta cikin aya ɗaya gashi Allah madaukake ce ba shi da ne kama da shi amma sai ce huwa sami'u amma fa Allah yana ji al-basir kuma Allah yana gani kai baka ji ne kana ji baka gani kana gani ashe jin Allah da ganin Allah ba irin naka bane shi yasa aka ce laisa kamithlihi shay'un to haka maganar Allah ka yadda kawai Allah madaukake yana magana yadda ya dace da shi domin maganar Allah ta dace da girman sa, da sa, da sa, da cikar mulkin sa ne da rashin sa. kai kuma maganar ka ta dace da ka da gajiyawarka shi yasa ba komai kake faɗa ba ko ba koyaushe ka gana ba za ka yi magana ba don sanan za ka yi magana sai Allah ya hana ka yin magana ba za ka yi ba amma shi Allah yana magana duk lokacin da ya so ko magana ta tana da iyaka ko lokacin da za ta kare shi za wani lokacin sai ya ga mutum rayuwarsa ba ta kare ba amma maganarsa ta kare ya kai dan shekara 70 sai a ce baya magana ya dina magana saboda maganar da aka rubuta masa bai ta kare rayuwar kuma ba ta kare ba kamar yadda za ka ga cewa wata rana sai ga mutum yana raye amma jinsa da aka rubuta masa dai jin ya kare ko a rubuta masa ganin da aka rubuta masa ya kare dole sai ka ga cewa gashi yana rayuwa amma kuma yanzu baya gani gashi yana rayuwa amma baya ji saboda jin da aka rubuta masa yana da iyaka ya kare sannan kuma tauyayye ne maganar tauyayya ce jin tauyayye ne ganin tauyayye ne saboda yanzu za ka iya magana a nan haka kawai yanzu ka bude baki kai magana a nan wanda yake tsakanin ka da kai kilomita ɗaya ma ba zai ji ka ba kilomita ya yi nisa da mun da an ɗan tafiya kaɗan sai a daina jin maganar ka saboda maganar ka tawayayya ce amma Allah subhanahu wa ta'ala shi maganarsa ba irin ta ɗan adam bane kamar yadda jinsa ba irin ɗan adam bane jinka ɗan kankani ne tauyayye ne wani zai yi maka magana tsakaninka da shi bai kai rabin kilomita ba amma ba za ka ji shi ba saboda jin naka tauyayye ne amma Allah subhanahu wa ta'ala wasi a san uhul afwa shi yasa na na Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da Khawlata bintu Sa'laba ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama tana magana da manzon Allah tana kawo karan mijinta da na aisha ta tali na can dan gefe da su amma dai ni ina jin sauti amma ba na jin me take faɗa amma sai ga Allah madaukake saukar da aya yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah shi Allah ya ji shine da na aisha take cewa sarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci komai Ya ce ni ina da kusa amma ba ji su ba fa sami'aha Allah min fawqi sab'i samawati sai ce amma Allah yana saman sammai bakwai amma Allah madaukaki ya jiyo ta to kalimatihi ana nufin dukkan kalmomin Allah ya yi imani da su kalmomin Allah ko kamar yadda na ga muku wasu da iyaka ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الله يسي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام دا تدق أبن ليك بايا كسا نبي شوي قبا دي أمير سوء الكلم الكلم نو ذاي بشوي نسيك بوسكوا في إساء الكلم نو ذا والبحر يمده sannan kuma a ce tekun da ke duniya gaba ɗaya shine tawadar da za a yi rubutun min ba'dihi sab'atu hurin kai a bayan tekunan duniyan ma a ƙara wasu tekunan irin na duniya guda bakwai ma na fidat kalimatullah a yi ta rubutu kalmomin Allah ba za su kare ba domin masu da iyaka to su ne maganar anan mafi ingancin magana cikin maganun malamai allazi yu'minu billahi wa kalimatihi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da Allah yayi imani da dukkan maganar Allah dukkan kalmomin Allah yayi imani da su wattabi'uhu sai Allah madaukake ba da umarni yace to wannan annabin ku bishi? me yasa za ku bi shi la'allakum tahtadun dan ku samu shari'a la'alla lit-ta'lim kana son shari'a ka bi annabi alaihi salatu wassalam yan uwa ba yadda za a yi ka tsira wallahi sai kun ba annabi alaihi salatu wassalam duk wanda yake bayan kasa bayan aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama wallahi in bai ba annabi ba zai tsira ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo da wasu takardu yana karantawa na attaura annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaishe yace me ne yace wasu takardu ne na attaura na gani yake karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace am tahawikuna fiha ibn al-khattab wallahi law kana musa hayyan ma sami'ahu illa tibai yace kuna shakka ne akan abin da na zo muku da shi ya Umar bin Khattab laqad jitukum biha bayda'a naqiyya yace na zo muku da wannan shari'ar da wannan addinin gangariya fari kal babu wani da cikin sa yace na rantse da Allah law kana Musa hayyan da a annabi Musa yana rayuwa shi ne dai zo a taurar ba yace ma sami'ahu illa tibai ma wasi'ahu illa tibai yace wallahi dole sai ya dini inda annabi Musa yana nan aka aiko ne ya ce ba abin da dole ji to yan uwa musulmai idan har annabawan Allah irin su annabi Musa manzon Allah zai ce inda suna raye dole su hakura su bi shi ne yau a duniya akwai wani da za ka bi ba annabi ba ka tsira ka yi tsammanin zai kai ka tudun na tsira duk wanda ya ja ka hanyar annabi to bi shi ku tafi hanyar annabi ba matsala in dai hanyar annabi zai kai ka amma kar ka yarda ya kai ka wani wuri ka bata arziki wallahi duk hanyar da aka ɗauke ka aka ɗora ka ba ta annabi ba to wallahi an jefa ka hanyar halaka ne Allah ka tsare mu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله ما يجمع دوكا ومن قوم موسى أمة daga cikin mutanen annabi Musa akwai wani wasu yankin jama'a yahduna bil haqq suna shiryuwa da gaskiya ko suna shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun da kuma gaskiyar suke yin hukunci da adalci lokacin da Allah maɗaukaki ya koro bayani akan irin matsaloli na banu Isra'ila da tabarbarewar labarinsu da lalacewarsu to kar ka yi tsammanin cewa kuma dukkan su gaba ɗaya lalatu ne sai Allah madaukake ce a wa min qaumi Musa ummatu ka sani a cikin mutanen annabi Musa ma fa akwai wani yankin jama'a yahduna bil haqq wanda suna shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa bihi ya'diluna kuma da gaskiya suke yin hukunci wato ba dukkan su ne mutanen banza ba a yin kudin goro Ƙaunin Musa ne su ne banu Isra'ila lafazin alƙawu lafazi ne da ke nuna ismul jins ne suna ne na jinsin maza in aka ce alƙawu ana nufin mutane masu yawa amma kuma mazaje ban da mata haka asalin kalmar take a larabci shi yasa Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhum ya fi waɗanda suka yi imani kada ɓangaren maza la yaskar qaumun min qaumin kada wasu mazaje su rinka izgilanci wasu mazaje inda a ce lafazin alqaw dukkan mutane da maza da mata da ba bukatan kuma a sake cewa wala nisa ummin nisa'i amma da yake lafazin alqaw yana daukan maza ne su kadai asali a larabci da haka sai aka ce wala nisa ummin nisa'i sa an yakun khairan minhum amma sai dai wani lokaci akan shigar da matan su ma su shiga su bata a ribibi sai ai taglibi a rinjaye da maza a su kamar yadda Allah madaukake ce wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin kaga ubangiji ta'ala na magana akan wannan sarauniyar da ta rayu lokacin annabi Sulaiman alaihi salam wadanda wasu suke cewa sunanta Bilqis to Allah madaukake ce wa saddaha ma kana ta'budu min dunillahi abinda take ko bautawa kuma bayan Allah shine ya tare ta ya hana ta bin gaskiya inda kanat domin ita ta kasance min qaumin daga cikin wasu mutane kaga qaum lafazin maza ne amma sai aka shigar da ita ciki min qaumin kafirin to shine malamai suka ce nan ma da Allah madaukake ce wa min qaumi Musa ba ana nufin mazan kawai ba matan su ma sun shiga ciki wa min qaumi Musa ummatun al'umma ba haushe ma al'umma ana nufin wata jama'a mai tarin yawa duk da cewa kalmar umma a larabci ba abin da take nunawa shi kaɗai ba ke malamai suka ce a cikin alkur'ani an yi amfani da umma umma da ma'anoni guda hudu na farko shine wannan jama'a kamar yadda Allah madaukake ce kanan nasu ummatan wahida mutane da sun kasance jama'a tari masu yawa akan abu daya wa ma nasu illa ummatan wahidatan fasalu duna nufin aljama'atul kathira aljama'atul kathira ana nufin jama'a mai yawan gaske to haka kuma akan yi amfani da wato kalmar umma ana nufin cewa wato burhatun min zaman wani dan kokanin lokaci wa qala alladhina jamilhuma wadhakara da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun wadhakara sai tunani ba'da ummatin bayan wani dan lokaci suka ce nan ma'anarsa shine wani dan lokaci kaga umma amma ma'anarta lokaci haka kuma ana cewa umma ana nufin addini ko shari'a kamar yadda kafirai suke cewa inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muhtadun suka ce mun samu iyayenmu ne ala ummatin akan wani addini akan wata shari'a mu ma ita za mu bi kaga umma anan lafazin yana nufin wani addini ko shari'a haka nan kuma akan ce umma ana nufin babban mutumin da ya kamata a yi koyi da shi kamar yadda Allah madaukake ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa kaga duka waɗannan ma'anonin ana ce da su umma amma anan umma ana nufin cewa aljama'atul kafira jama'a mai yawa wato a cikin su waɗannan yahudawan ma akwai ba mutane masu yawa waɗanda suke mutanen kirki ne kar yi tsammanin cewa dukkan su gaba ɗaya lalatattu ne a'a akwai mutanen kirki bayan Allah madaukaki ya faɗi irin ayyukan su miyagu dan karkai musu kudin goro sai ya faɗi haka kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratu Ali Imran ma bayan yayi bayani akan ɗabi'un Yahudawa ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من النار وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون سيتي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون يا فد سكوفن سنة قرية النباوة الله سنة كشع النباوة الله Allah madaukake ce mutane masu sabawa Allah ma wasu ta iyaka amma sai ce amma fa laisu sawa'a ba fa dukan su dai suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli hum yasjud daga cikin ahlil kitabi akwai wasu yankin jama'a waɗanda suke tsaye akan gaskiya yatluna ayati llahi suna karanta ayoyin Allah ana al-layli a cikin dare wa hum yasjudun suna sujjada wa Allah haka ma Allah madaukake ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu wa ma unzila wa ma unzila lillah la yasaruna bi ayati llahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab kaga na Allah madaukake ce daga cikin waɗanda suke ma'abuta littafi sune da yahudu da nasara laman yuminu billahi a cikin akwai wanda ya imani da Allah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim yayi imani da abin da aka saukar musu yayi imani da abin da aka saukar muku khashi'ina lillah kuma suna masu kankan da kai wa Allah suna tsoron Allah la yasawuna bi ayati llahi thamanan qalila su kan ba su yarda su sayar da ayoyin Allah akan wani yan kuɗi kankani ba ba su yarda su sayar da addinin su su barar da shi saboda wani abin duniya da suke samu abun mabiya ba ulaika lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen Allah madaukaki haka kuma Allah maɗaukaki ya sake faɗa idan ka duba yahudu da nasara a cikinsu akwai masu amana kamar yadda su ma musulmai akwai masu amana akwai marasa amana wa min ahli alkitabi man in tamanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in tamanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im akwai wannan ka bashi amana zai rike ciki akwai wannan ka bashi amana zai ci duk wannan Allah madaukake yana gaya mana cewa duk da irin wannan halayya fa ta Yahudawa ba fa dukkansu mutanen banza bane a'a cikinsu akwai mutanen kirki Allah ka sanya mu a cikin mutanen kirki kuma wannan wannan aya faɗin Allah madaukake wa min qaumi Musa ummatun yaduna bil haqqi wa bihi ya'dilun karkashin ta da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wata kissa wanda malamai suka ce Isra'iliyat ne wato kissa ce da ba ta da wani makama da zaka ba ta da madogara cewa a cikin mutanen annabi Musa alaihi salam ne akwai wasu mutane saboda irin saurin kai da yahudawa suke da shi da tawaye da suke wa annabi musa alaihi salam sai suka ce annabi musa ya roƙa musu allah allah maɗaukaki ya kai su wani wuri ya keɓance su su rabu da banu isra'ila su zauna su yi ta bautar allah maɗaukaki a can to sai allah maɗaukaki tura su suna can a yankin sin an yi musu wata katanga ba abin da suke sai bautar allah tabaraka ta'ala wai har annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya taɓa ganin su to wannan kissar ba ta da asali kamar da yawa daga cikin malamai masu tahqiqi suka ce ba su da asali asali kissosi ne da ake ruwaitowa daga irin khurafat abubuwa na banu isra'ila wanda ba su da asali Allah ya dace da mu na wa qatta'nahum musa قد علم كل أناس مشربهم وضل wa ta'ala yace wa qatta'nahum musnatay asharata asbaqan umama wa qatta'nahum ubangiji ta'ala ce muka rarraba su su banu isra'ila kenan isnatay asharata gida goma sha biyu asbaqan kabila kabila umaman al'umma al'umma Allah ya rarraba su gida daban-daban kabilu daban-daban wa auhayna ila Musa muka yi wahayi wa annabi Musa idistasqahu qaumuhu yayin da mutanensa suka nemi ya roƙa musu Allah madaukake shayar da su shine istisqa suna neman Allah madaukake shayar da su ruwa kishi ya dame su muka ce da shi an yatrib bi asaka alhajar muka ce ka bigi wannan dutse da wannan sanda naka fambajasat min husnata asharata aina sai ga idaniyar ruwa guda goma sha biyu sun bubbugo daga jikin wannan dutse kada alima kullu unasin mashrabahum ubangiji ta'ala ya ce kowanne daga cikin mutanensu daga cikin waɗannan kabilu kowanne sun san mashayarsa inda za su sha ruwa wa zallanna alaihim al-ghama Allah madaukaki ya ce bayan haka ma muka lullube su muka lullube a kansu da algama muka sa giragizai suka zo suka yi musu inuwa suka tare su wa anzalna alaihim wa anzalna alaihim al-manna muka saukar musu da darba wa salwa da kuma namun tsuntsayen salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah madaukake ce ku ci daga dadadan abubuwan da muka arzuta ku da su wa ma zalamuna ba wato ma zalamuna ba su zalunce mu ba inji Allah madaukaki walakin kanu anfusahum yadlimun sai dai sun kasance kawai suna zaluntar kansu ne ubangiji ta'ala wato kamar yadda ya faɗa a cikin ayar nan yace wa qadda'nahu masnatay asharata asbaqan umama mun rarraba banu isra'ila har zuwa gida goma sha biyu gida goma sha biyun nan dai in ba ku manta ba shine gidan ƴaƴan gidajen ƴaƴan annabi yaqubu alaihi salam annabi yaqubu alaihi salam ai shine isra'ilan nan to ƴaƴansa ne goma sha biyu kamar yadda Allah madaukake ba da labari a cikin suratu yusuf lokacin da annabi yusuf alaihi salam yayi mafarki yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين yace nayi mafarki naga taurari guda goma sha ɗaya waɗannan taurari guda goma sha ɗaya ƴan uwansa kenan shi kuma shine cikon na nawa na sha biyu to waɗannan gidajen gidajen ƴaƴan annabi yaqubu alaihi salam ne Allah madaukake ce muka rarraba su suka zamo gida gida gida gida har goma sha biyu annabi yusuf alaihi salam shine babba mafi daraja a gidan gaba daya kuma shine sunan ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sauran duka labarai ne da suke zuwa daga labaran banu isra'ila sun ce akwai yahuda sun ce akwai shamun sun ce akwai wane wannan akwai wane bunyamin akwai waye akwai waye duka ba su tabbata cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba abin da ya tabbata alqur'ani shine yusuf alaihi salam shi kadai a cikin ayan annabi akubu alaihi salam to Allah madaukake ce mun rarraba su gida daban-daban kabilu daban-daban al'umma daban-daban har al'umma goma sha biyu lokacin suna cikin tafiya sun tafi filistin bayan sun fita daga misra suna cikin tafiya suka haɗu da matsala matsalar yunwa da kishin ruwa lokacin da suka saba wa Allah Allah madaukake da rabe su da imuwa wa in qala musa liqaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعل جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإلا أن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين وأن آيين دكا sun ba da labarin lokacin da Allah maɗaukaki ya umarci annabi Musa alaihi salam su tafi su yaƙi wasu mutane da banu Isra'ila yace ya tsomi ya ku mutane na udkuru ni'matallahi alaikum mutana ni'man da Allah maɗaukaki muku id ja'ala fikum anbiya'a yayin da Allah ya sanya annabawa a cikin ku domin babu waɗanda suka samu annabawa irin banu Isra'ila wa ja'alakum muluka sannan kuma Allah madaukake ce muka sanya ku masu mulki wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin muka ba ku abin da mu ba wani ba daga cikin talike gaba daya ma'ana talikan zamanin su ya qawmi kullu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum ya ku mutanina ku shiga wannan kasar tsarkakakkiya da Allah madaukaki ya wajabta muku ku shiga wala tartaddu ala adbarikum kada ku koma da baya fatan qalbu khasirina ku koma ku yi hasara amma karshe suka sai lannar kula abadan ba da mu fiha karshe abin da suka ga annabi Musa kenan suka ce mu ho za mu shiga ba matukar waɗannan manya-manyan suna nan inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha suka ce akwai wasu mutane fa masu kama karya manya manya masu karfi ba za mu ya shiga ba sai sun fita fa in kudu mina fa inna dakhiluna in sun fita kan mu shiga dan suka ce lan kula abadan ma da mufiya fa fadhhab anta wa rabbuka qatila bayan ya musu wa'azi ya musu wa'azi wasu mutane guda biyu ma sun yi musu wa'azi suka ce ku ji tsoron Allah قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون suka ce tun da Allah ne ya umarce ku shiga ku shiga in kun shiga za ku yi nasara suka ce ina su ba za su shiga ba matukar waɗannan manyan mutanen ƙarfafan da mutanen nan masu kama karyar na suna ciki karshe suka cewa annabi Musa fazhab anta wa rabbuka faqatila je ka kai da ka guje haka ba Musa suka ce muka muna nan a zaune nan daren ba inda za mu je to a lokacin sai Allah ke fushi da su qala fa innaha muharramatun alayhi to an haramta musu shiga 40 sanatan shekara 40 da su huda fil ardi suna imuwa a bayan kasa su wuni suna tafiya idan dare suka tsaya su huta kafin gari ya waye su ci gaba idan gari ya waye sai su gansu wurin da suka kwana jiya nan ma yau manin suke gari ya waye su kama hanya su kama tafiya su ta tafiya su ta tafiya idan dare suka kwanta suka waye gari sai sake ganin sa wurin da suka kwana jiya yatihuna fil ardi kenan ana har annabi Musa ya rasu annabi Haruna ya rasu wasu malamai suka ce annabi Musa din shi ma anan ya rasu amma dai bayan rasuwan annabi Haruna alaihi salam saboda to halin da suka samu kansa a ciki ne suke neman ruwan da za su sha mai biya fukar fi a cikin wannan dimuwa shine Allah madaukake cewa haina ila Musa idistasqahu qaumuhu muka yi wahayi wa annabi Musa yayin da mutanensa suka nemi ya shayar da su ruwa ma'ana ya roki Allah ya shayar da su ruwa muka ce da shi ani drib bi asakal al-hajar muka ce wannan dutsen wasu malamai suka ce al-ahadiyya ne ma'ana saboda dutsen sananne ne a wajen annabi Musa sai aka ce wannan dutsen da shi za ka daki ka daki ka daki wannan dutse da sandanka wasu kuma suka ce a'a an dan listigrabin jinsi ne ma'ana kawai duk wani dutse da ka samu kawai ka buga da sandanka annabi Musa ya bugi dutse fambadasat min husnata asharata aida sai ga idaniyar ruwa guda goma sha biyu sun bubbugo daga cikin wannan dutsen kamar yadda Allah madaukake ba mu labari a cikin suratul baqara wa idh istasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al hajar fa infajarat min 12 ayna a can Allah yace fa infajarat nan kuma yace fa inbajasat malamai suka ce me bambanci tsakanin fa infajarat da fa inbajasat suka ce al infijar da al infijar wasu suka ce akwai bambanci al infijar shine lokacin da ruwa fara bubbugowa al infijar kuma lokacin da ya mamaye yawa to Allah madaukaki ya faɗi maganar guda biyu ma'ana lokacin da ya bigi dutsen da sandansa ruwa sai ya fara bulbulowa kaɗan shine fat. daga nan kuma ruwan sai yawa fanfazarat kenan wato kaji hikimar alqur'ani shi yasa Allah madaukaki ya kawo kalmar a can daban nan kuma ya kawo ta daban yace fanfazarat yace fat. saboda ruwan ya fara zuwa kaɗan kaɗan ne shine infita sannan kuma sai ya yawa shine infida فانفجرت من هفنة عشرة ta'ina Da idaniyar ruwa goma sha biyu adadin kabilunsu adadin gidan yaqubu alaihi salam kowanne da gidansu da alima kullu unasin mashraba saboda rikicin su Allah madaukake raba musu kowace idaniyar gidan ruwa kowane gida ga idaniyar kowane gida ga idaniyar su zai tashar ruwa Allah madaukake ya kara musu wata ni'imar bayan wannan ruwan da ya shayar da su duk ba Allah madaukake ya saukar da wannan ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa banu Isra'ila su ji sun ringa tana ni'imar da Allah madaukaki yayi musu a baya wa iyayensu da kakanninsu su zo su gaskata abin da Allah madaukaki ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne kada zai tsaurin kai <coughs> kada sai abin da iyayensu da kakanninsu suka yi Allah ya fushi da su wa zallanna alaihim al Allah madaukaki ce bayan haka ma muka muka lallabe su da girgije tsananin rana ya dame su suna cikin ibuwa ga kishin ruwa ga rana amma sai Allah maɗaukake ba su ruwan sha bayan haka kuma Allah maɗaukake kawo girgije ya musu ima wata irin gata ne ta wuce wannan kuma Allah ya ce wa anzalna alaihim almanna salwa muka sauka musu da alman alman da shine ake cewa darba me darba ne ko wannan abu ne mai kamar da zuma suka ce daga sama yake saukowa kamar yadda raba take sauka yakan sauka a dutse yakan sauka a jikin bishiya sai ka gan shi shi ma in ka sha sai ka ji shi kamar zuma zaki haka Allah madaukake sauko musu ne wasu ka ce shine shine ake ce da shi a alman duk da cewa wasu cikin malamai sun ce ba shine almannun ba amma dai mafi yawan malamai abinda suka tafi akai akwai wanda suka ce ma asalin zuma ce ita ake ce ita alman to wasalwa sannan kuma ga naman tsuntsayen salwa me a salwa wani nau'in tsuntsu ne kyakkyawan gaske ni ban san sunansa a hausa ba shekarun baya an yi ta kawo wasu wasu 'yan tsuntsaye masu kama da tattabaru ko ana cewa su ne salwa lokacin sun yi kasuwa amma inda na kasuwa su zafi suna kai ko mutane sun gane ba salwar gaskiya bane ina jin ko dan hakika salwar da malamai suka ce shine wannan a wani nau'in wani tsuntsu ne da da wasu malamai suke cewa ya fi kama da wani tsuntsu da ake ce asumani ko asumana shi kuma asumana gaskiya bai yi kama da wannan wannan salwar da ake cewa shi ne salwa ba domin shi ya fi salwar nan girma kuma yana da kyau kansa akwai ado kamar irin adon da jakin dawa yake da shi zane-zane ɗin nan mai ado kala-kala to haka kansa yake shi ba wannan salwar haka ne? haka ji ba haka ba wani ne kawai je ya samu tattabarin ingila ko na uganda ya ce salwa ne lokacin sun yi cikin yi salwan nan sosai kwan salwa yanzu kasuwa su ta mutu yanzu sai a zarar albako shi ne ke kasuwa ka san gobe da lokacin su ko an ce in kana walta lokacin salwa kwan salwa in ka hadi arba'in ko kashin sama ni ba sai da aka kaso su da mutu ba ne za ka shiru kuma ka ji an daina magana ma in kana so ka haɗi kwan wai da safe kafin ka karya guda ishirin maganin hawan jini guda arba'in maganin ciwon shiga guda wane ne maganin menene haka za ka ji suna tayi suna lissafi malam mutanen nan kasuwa ta buɗe <laughs> asalwa dai wani tsuntsu ne Allahu a'ala wani irin tsuntsu ne A na din ne a'a yayi kama da shi ne wallahu alam amma dai namun tsuntsaye ne ubangiji ta'ala bayan ya ba su ruwa ya kawo giragije sun rurrube su ga kuma darba ko zuma ana ba su sannan kuma ga namun tsuntsaye to ne kuma ya saura kulu min tayyibati ma razaqnakum Ubangiji ta'ala ce ku ci daga dadadan abubuwan da muka arzuta ku da shi dan Allah wata irin gata ne ta wuce wannan amma Allah madaukake cewa ma zalamuna ba su zalunce mu ba wannan yake nuna sun kafirce wa ni'imar da Allah madaukake musu kenan domin cewa suka yi su wannan abincin sun gaji da shi wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم suka ce gaskiya annabi Musa ka sani mu ba za mu yi hakuri akan abinci kala ɗaya ba a ce kullum kawai zuba namun kintsaye kawai mu sha ruwa a wannan ba za mu yi hakuri da shi ba mutumin da yake cikin ɗimuwa ba shekara arba'in aka masa wannan gasar. amma ya ce shi ba zai haƙuri da naman tsuntsaye ba yanzu da Allah wannan yanayin da ake ciki a Najeriya na aka kawo mana naman tsuntsaye kuke tsammani da zuma a ce kayan bude bakin ka zo ka samu a gidanka abin da aka namun naman tsuntsaye ga zuma a gefe ga ruwa mai sanyi wasu suna son abubuwan da ake tonowa a ƙasa ne min baƙali a a tono a ƙasa mana kuma me kuma zuma kuma me tsuntsaye kuma yanzu na ƙasa suke so irin su gwaza su dankali kenan irin su wake irin su adas irin su albasa wai su yake suke so shine Allah madaukake cewa ma zalamuna ba ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yadlimun sun zalunci kansu ne kawai domin Allah madaukaki ya ba su abin suke nema aka ce bu misra fa inna lakum ma sa'altum ku gangara can ku je ku samu abin da kuke so ku je ku ta noma za ku samu abin da kuke so ba dai albasa bane ku je za ku noma ku samu wa duribat alaihim dhillatu wal bakkana Allah madaukaki sun ya musu kaskanci da alamar talauci mutumin da yake cin zamu tsuntsu kuma koma cin albasa da wake ai alamar talauci ta kare abun نعم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث جئتم وقولوا حصة وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ɗaukaka ya ce wa qila lahu muskunu hadhihi alqarya ambaci lokacin da muka ce musu aka ce da su uskunu hadhihi alqarya ku je ku zauna a wannan alƙaryar ku shiga ku zauna a cikinta, ta wata ƙarya ce alƙarya ce filistin kenan wa kulu minha haythu shi'tum ku je ku ci a cikin wannan alƙarya haythu shi'tum duk abin da kuka ga dama a ciki ku je ku ci wa qulu hittatu amma ku rinka cewa hittatun hittatun wa dukulul babu sujjadan kuma idan za ku shiga ku shiga ta kofar sujjadan kuna masu sujjada wa Allah naghfir lakum khati'atikum idan kun yi haka inji Allah madaukaki za mu gafarta muku zunubanku sanazidul muhsinin Allah madaukaki shi masu kyautata ayyuka ma daga cikin ku za mu kara musu bayan gafara fa baddala alladhina zalamu minhum amma waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin su sai suka canza qaulan wata magana ghayra alladhi qila lahum ba wanda aka ce su rinka cewa din ba maimakon a ce hidatun sai suka canza ta fa arsalna alaihim rijzan min as-sama Allah madaukake yace sai muka aiko musu azaba ita ce ar-rijzu min as-sama'i daga sama bima kanu yadlimun saboda abin da suka kasance suna yi da zalunci ana nuna mun cewa lokaci yayi dole zan tsaya akan wannan gaba ta fassara kalmomin wannan aya da nayi abin da ya sauran na bayanin ayarin Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah madaukaki ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana Allah madaukaki ya karba addu'o'in mu da muke a cikin wannan wata Allah karbi ibadun mu dukkan abin da nake muke na alkhairi Allah madaukake sa mu domin sa kuma Allah ya ba mu lada akai Allah ya yafe mana da zunubin mu Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata Allah ya gafarta mu ne gafarta wa iyayen mu da malaman mu mu bukatun mu na alkhairi Allah madaukake biya mana waɗanda suke da damuwa a cikin mu Allah ya yi musu damuwar su marasa lafiya Allah madaukake ba su lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya Allah ya haɓaka tattalin arzikin mu shugabannin mu da jagororin mu Allah madaukake musu gudunmawa Allah madaukake ya taimake su akan ayyukan su na alkhairi Allah ya kewaye su da mashawarta na gari shugaban kasar mu Allah madaukake ba shi lafiya Allah ya taimake shi akan ayyukan sa na alkhairi Allah ya kara masa mashawarta na gari waɗanda za za su nuna masa ayyukan daidai yayi waɗanda za su nuna masa aikin da ba daidai ba ya bari wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi